الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا قوم شاهد قوة ذو القعدة هجرا منزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبوتا تدري حدود أربعين أكو wanda ya daidai da sha hudu ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da duka alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa har yanzu dai muna cikin wannan littafi wato talatin wasu tuna kissa min nihayatul zalimin wanda yau muna cikin ko har yanzu muna cikin namba ta biyar shine sahibul jannatayn je mun fara magana akan wannan akan yanda mutum ya kamata ya kalli duniyan nan da mahanga ta basira cewa ga wannan akiba ga abin da ya kalla yana ganin kamar shi an gama mai komi ashe ba nan take ba to yau za mu fara tafiya kan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qala Allah ta'ala durib lahum mathalan rajulain wato ka ba su misali wannan kun san dai suratul kahfi ce wanda sura ce wadda tana dauke da abubuwan ban mamaki ita ce sura wadda yahudu suka ziga mabiya quraishawa kenan quraishawa suka tafi suka tambaya cewa suna so su tambaye su cewa su gaya masu gaskiya game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko maganar shi gaskiya ne suka ce ku je ku tambaye shi abubuwa guda uku idan ya gaya maku guda biyu bai gaya maku ɗaya ba to tabbas shi manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi sai ku san ku zaɓi abin da za ku ko ku imani da shi ko kuma ku bari ku ci wahala ta duniya da ta lahira idan kuma bai gaya maku waɗannan ba to kuna da dama ku yadda za ku yi da shi ba yadda zai da ku nan ya nuna shi ya yi ƙarya kenan aka zo ko suka tambaye shi tambayan da suka yi mashin nan na farko suka tambaye shi game da rai yaya rai yake wai salunaka an ruh suna tambayen ka game da rai ya labarin rai yace masu qul ruhu min amri rabbi yace rai wani al'amari ne na ubangiji ta wa ta'ala wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ba ba ku wani abu na ilmi ba sai dan kadan dan haka Allah shi kada ya san yadda rai yake Ma dai akan ga alama akan ga abubuwa suka ce ɗaya. sai kuma aka tambaye shi aka ce game da ashabul kafi shi kuma aka zo gashi a cikin suran sulfur kafi aka ba da kissan su a wannan ma ka gaya masa su ma ashabul kafi aka ba da labari suka tambaye shi game da zulqarnain shi ma ya ba su labari duk a cikin wannan suran guda da aka dauka aka bayanin waɗannan wannan biyu ya gaya masu wancan daya ya ba su amsa suka ce to haka abun yake kuma haka kowane annabi nan ya tsaya saboda haka suka yadda manzon Allah ne amma ba za su yi imani ba kuma sadi saboda aka wannan abu ne abun nan ne aka sura ce wadda take na dauke da hikimomi da yawa na Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shine babban abun nan har ma suka ce daga cikin hikiman ma suka ce ita ce a cikinta ne aya ta zo wadda ita ce rabin alkur'ani wanda ke nuna nan ne alqur'ani cike yake rabi wallahu alam da aka dai tana dauke da abubuwa sai mutum ya koma aisar tafasir inda ya fi kusa-kusa mutum ya karanta saboda wani mm, wurin mun wuce wani yanzu ko an wuce wani mun karanta mun ji abin da muka ji kuma mun wuce wani sai dai wata yin an dawo wata rana cikin wani tafsirin kuma tun da aiki tafsiri ba a dainawa kawai za a yi wani ne a yi tayi a yi tayi har sai dai shi kai ka tafi gaba shi kenan amma ba a gama shi ba a gama tafsiri dole in an yi wani ma a ci ba za a ci a ɗauko wani in an yi wani a ɗauko wani in an yi wani a ɗauko wani amma mun ba da sata sa ko mun ba da sata ansa wanda za a ɗauko <clears throat> ya ne kufari ƙuraishin ana nufin kafiran ƙuraishawa ka ba su labari fi adam istima'ihim ay bi du'afa wal fuqara wa zira'ihim bihim yadda suke yin irin wannan mu'amala ta su cewa su ba su yadda su haɗu da masu rauni ba sannan ba su yarda da su yarda da su haɗu da fakirai ba tunda ana kiran su a imani suka in inda ana so su imani to sai dai a kori talakawan nan dukansu a kore su wa zira'ihim bihim da yadda suke rena su suna ganin su ba kowa bane wa iftikharihim alaihim da yadda suke alfari a kansu cewa su fa ba yadda za a zauna kusa da su qala ibn kathir qala an nas wasu daga cikin mutane sun ce ko wani daga cikin mutane ya ce hada masalun madrubun wannan misali ne ake badawa wala yalzamu an yakuna waqi'an ba dole bane sai ya zama aikace ne amma an bada misalin wani haka yace wal jumhuru amma mafi yawan malamai sun tafi akan cewa amrun ne annahu amrun qad waqa wannan al'amarin ya faru na mai gonan nan sun abin ya faru sosai wa kala kamar na bakara ne da aka yi maganar cewa ga gona wanda ya zo yana da gona kamar misali da aka ba da labarin ga aikin kafirai ko aikin wanda suka yi asara kamar wanda yake yana da gona ne ga komi ga dabino ga komi sannan kuma gashi da zuri'a du'a fa sai kuma gashi nan ga su ba ya samu ya zo shi kuma ya je tarar gona ta halaka ai kaga misalin zai iya yi wa aikace aka zai iya yi wa kuma ba da misali aka dan a gane irin aikin wanda ya aiki ba dan Allah ba lokacin da ka zo kana da bukatar shi yanzu a ce ma mutum ne yana da yara ƙanana kowa bai iya nemo ma makanshi abu sai an nemo sannan bayan haka nan baban nan ba abin da ya dogara ga shi sai gona guda ɗaya gona ta yi amfani lokacin da ake tunanin a ɗebo amfanin gona a kawo gida a tsawo abin da za a yi ta ci a ɗebi na ci a ɗebi na hidima a ɗebi aka ja ka tara gona ta ƙone shi kuma ga shi tsoho tukun bai iya komi su kuma ga su yara ɗakwance uwa kwance kenan ba wanda zai iya yin wani abu to kaman kwatankwacin mutum ne wanda yake shekarun shi sun kare ya rayu babu wani abu sai da lokacin mutuwa ya yi kuma ya yi ridda to me zai yi lokacin nan me za a yi ko an ce a yi aikin ya za a yi shi yi bayan ya riga ya rabe me zai yi a lokacin kuma shekarun nan zamu mai tasu ne ya dawo ya sake to da haka mutum ya zama yana kakatsantsan mutum yana kallon kalmomin da yake faɗi kuma yana kokari yana gyarawa yana istighfari ko rantsuwa fa mutum yayi da wani Allah laifi ne aka ce ga kafara ta nan shine mutum ya ce la ilaha illallah kaga nan take ana so mutum ya zama fi yaqaza yana farke in yayi maganar da ba daidai ba nan take warware ta har gaya mana nan akai aka ce cikin rahama ta Allah tabaraka wa ta'ala mala'ikun nan sahibul yamin da sahibul shimal waɗanda suke rubuta ayyukan bayi aka ce idan mutum ya aikata alkhairi nan take ake rubutawa amma idan mutum ya yi sharri har sai a bashi wajen awa shida ko awa sha biyu akan cewa ana jira ko zai tuba saboda kada a rubuta saboda kawai saboda rahama ta Allah ta baraka wa ta'ala ya ce a ɗan jira shi wataƙila ya gano ya yi ba daidai ba ya warware amma wani yana nan ya cika littafin nan nashi da ba daidai ba ba ya tuba ba ya maganin ya yi ba daidai ba wannan musiba ce muntahal musiba azan Allah wa ajarana da haka wannan shine abin da dinsu wa qala wal mashhur abin da yafi shahara anna hadaini waɗannan mutanen kana rajulaini mustahibaini mutane ne waɗanda yake abokan tare suke da juna suna hudda tare wa kana ahaduhuma mu'minan wal akhar kafiran sai dai ɗayansu su mumini ne ɗayansu su kafiri ne da can suna sharika ba mun yi magana can baya ba ja'alna li jannatai ne muka sanya ma ɗayansu su gonaki min anari muka sanya mai abin nan ba inabi cike da ko ina inabi ne wa fafnahuma bi naqlin muka kewaye gonakan kuma da dabino ko ina wa ja'alna bainahuma zar'a sannan kuma ga shuke shuke a tsakani ko ina gona ta hada komi suratul kafir wal ma'ana ja'alna lil kafiri jannatayn min a'nabin mun sanya ma shi wannan kafirin gonaki na dabinai wa ja'alna al-lakhla muhitan bi jannatayn muka sanya dabino ya kewaye gonakin gaba daya min jami'i jawanibiha ta kowane bangare kama ya shaitu ramashul aini bil aini kamar yanda wannan tsanin ido giran abin nan din idon ne yake zagaye ido wannan abin nan ido kamar wajen gira da yake zagaye ido ko ina ya zagaye to haka aka zagaye gonan kaga gida ta nan gefen ta nan gefen duka aka zagaye gonan nan da wannan wal nan hiyal bustan ita ce bustan din gonan shi tari ma yastatiru fiha bi zillil ashjar saboda ta rirrife duk abin da aka sa ciki da inuwan itace ko ina ta ce mata janna ko ina ta tattara su wa qawluhu waja'alna bainahuma zar'a ay bainan nakhli zuru'an ay zar'an muka sanya shuka tsakanin dabinan wal maqsudu anna al arda jami'atun lil aqwati wal fawakih wannan ƙasan gaba ɗaya ta tattaro dukkan abubuwan ci na abinci wanda ake bukata na alkama da sauransu walfawaki da kayan marmari kuma duk ta hada ko'ina komi akwai wa ya dullo ala sai'atiha kuma wannan yana nuna gonan kamfaceciyar gona ce babban gona ce saboda aka aka ce kiltal jannatai ne duka waɗannan gonakin nashi na gonan nan a ta ukulaha kowace ta bada abin da ake so walam tazlim Min shay'a bata rage mai komi ba duk abin da ake so a samu ko ana alfari wa fajjarna khilalahuma nahran sannan kuma muka kwararo ruwa ta tsakanin gonan ko ina ruwa na bi duk inda ake so ruwa ya bi kawai ko ina ka ruwa ne ke kwararawa yana tafiya abin ban sha'awa wal ma'ana ay kiltal jannatayn lam tanqus min akliha shay'a duka waɗannan gonakin ba su rage komi na abin da za a ci ba duk sun ba da komi yadda ake so wakanan naharu ya jiri fi tilkar jannatai ne, sannan kuma ruwa na gudana cikin waɗannan gonaki gaba ɗaya wa qawluhu khilalahuma ay wasahuma wa bainahuma ana nufin tsakiyar su tsakanin su ko ina tsakiyar gonan da ina ne duk tsakani ko ina ruwa na bibiyar da ake abin da yasa kuka ga ba ma ganin kuna santi mu wa manoma bane nan yanzu da a ce manoman ne masu irin wannan suka ji irin wannan sifofin da ake yi malam wani sai ya ji kamar ya sai ka gani da ya daga kai za ga yanda ke murna don ya san abin da ake nufi da gona mai wannan irin nema to amma mu kawai nomewa muke yi ba ma nomawa amma no kana noma ko sai dai ka nome yauwa ka nome ko ya wala sani noma ko nomewa yawwa <laughs> wasu ko zama sosai mm. ya za waɗanda suke zuwa gaban manzon Allah sallallahu alaihi yana kwatanta masu misali da gonaki su yan kauye ne ko kwatanta masu da kiyo suka ga suna ta jin daɗi suna ganin wannan kwatancen da ake kamar annabi ya koma cikin su saboda wannan bayanin da yake sai su ji daɗi ya rufe su kawai kai kaje can ne sai da to kai lokacin da aka yi kwatancin dan wuta aka yi magana yadda za a fito da shi daga wuta a kai shi a jefa shi cikin wannan ma'ul haya ya ce zai tsuro kamar yadda wannan yabanya take tsurowa a bakin ruwa da abin nan ga ta yallo yallo ga ta kaza yana ta kada kawai ba kawai je ce ila ila kai wannan abu babba ne ya gane tangaram an ba da misali abin da ya sani wa kana lahu samarun saboda haka yana da ita ce amfani yana da komi na ciki Samaron din nan menene shi in suka ce samaron! to abu daban-daban cikin gonan yake da shi ba kaya iri ɗaya bane kamar yadda za ku gani ai kana li sahibil jannatayn anwa'un kun gani shine samaron din ba ƴaƴan itatuwa ne kadai ba Samaron abun da yawa anwa'un min al-amwali yana da wata dukiya da yawa min az-zahabi wal fiddati wal hayawan wa ghayru zalika wato yana da waɗannan abubuwa ga dukiya dukiyoyi ban da wancan ga kuɗi ga zinariya ga azurfa ga dabbobi kuma kowane irin dabbobi an haɗa masa na arziki wa da zalika da wani wannan kai malam wani lokaci wata dukiyar ma ta da amfani a nan ƙasan fa aka ce an yi wani mutum malam idan ya zo ba fa wai dukiya da ya mallaka ba ban da wannan dukiyar shanu idan ya tsaya tun da safe shanun shi suka fara wucewa har sai ya gaji da kallo har sai sai ya gaji ya tafi ya dina kallon su kawai bai iya ganin karshen shanu amma musulunci bai san labarin shi ba sai ba ya mutu ba kuma gana wani nake nufi mhm. ba ba mu ji ba babu labari shanu yake da su in suka dinga wucewa tun da safe sai ya gaji shi da kanshi ya gaji bai ga kasu ba ya gaji kawai tafi haka nan in suka dawo ya tarbe su zai gaji da kallo bai gama ganin kasu ba haka ya tattara su ya tafi ya bari to ba mu sani ba sirrin kowa yana wurin Allah mu sani ba ko yana da khaba'u ko yana da watakila yana da khaba ya yi wani aikin da watakila tsakanin shi da Allah ne kawai ba wanda ya sani ya yi watakila ya yi amma ai akwai bukatun da ake da su na hili da ya yi da an gani kuma na waje wanda ana da bukatar su a wajen su ma garin su ma musamman garin su da za ku ji garin su wani dan garin sai ya ce amma ba za a faɗi ba an ji kuma a bakin ka aka ji ba mu. sai je karatun da muka yi cin mu ta kanmu muka ce ko mu ta kanmu to waye ta kai shi ya fito wannan kenan wa gairu zalika wa qara'aha ibnu abbas abdullahi dan abbas shi ko sai ce mata thumru thumru wa qala hiya anwa'ul ma shine nau'ukan dukiya daban-daban maimakon yace thum a wannan ba ya ce mato samarun sai ya ce sumurun sumuru to shi kenan nau'uka na dukiya duk nau'in arziki yana da shi kuma yanzu da za ka ji cewa akwai masu kuɗin da suna da arzikin da su kansu ba su isa su ce masa ga ya abin da suke da shi ba amma in an tashi maganan addini ko an tashi wani abu sai su dan tsunkula kiris dan kada a ce sun yi su bada ran da aka tashi wani aikin banza kuma in suka kamfato suka bada sai kayi mamaki ka ji a aikin banza mutum zai ba da makudan kuɗi amma a aikin da zai gina ma shi gida a lahira sai an yi da gaske ma sannan ya bada wallahi a garin nan na taɓa sanin wani labari labarin masa wuya jiddan jiddan wani mutum yana da kuɗi kuɗin nan bai san ya kasu gine-gine kawai nan wurin da yake da su malam ba sai ka sha mamaki amma wani wuri aka zo aka ce ana so a yi masallaci da makaranta aka ce mutumin nan ana ganin akwai alaman haske-hasken alheri tare da shi aka je gidan shi aka kai mai zane aka kai mai komi aka ce ba ma sai kama da kuɗi ba tunda an ce ana jin tsoro ba da kuɗi kuma wallahi duk ƙarya ne mafi yawanci mutane rusa addini suke wani fa za ka gani a unguwarsu gashi da kudi amma ka ga fankokin masallaci sun mutu gullob ya mutu idan aka zo aka nai magana kaman kai abokinsa ka je kace ha ba alhaji ne kuna zaune fankoki ha sun mutu ga gullob gullob sai ce kai malaman nan ka gansu kawai kana iya ɗaukar kuɗin ka ba su cinye ɗan iska makaryaci to tsofan ka ka sa mana haka ne amma haka zai gaya ma mutane ta gaya ma kowa ya ce ai mugaye ne malaman nan in an ba su kuɗin cinyewa suke kakka ba su kuɗi je sawo fanka ya ɗaura sawo gulob da wata ko ko kun taba ganin lalacewar limamin da ya taba kwance safan kai kai kasuwa ya sayar amma duk wanda kai mai magana haka zai ce in ayi magana addini sai wani ya ce ai malaman nan mugayen malamai ne in an ba su kuɗi cinyewa suke kuma wallahi ƙarya yake so nawa ka ba su suka cinye kaji wancan ya faɗi ne kaji wancan ya faɗi kaji wancan ya faɗi kaji wancan ya faɗi shikenan sai ku ta mai ta yada labari har ya kai ga mutane ba su da abun hira abincin mutunci sai mutunci sai mutuncin malamai kuma manyan malaman da muke da su a ƙasa ba inda za ka je ka zauna ka ji mutane su ka ce wai sun sha har ma ka sani to ka rufa mai asiri wani haka ne bayan da wasu na yin abun da ya lullunka nashi kuma shi duk kirkin da ya baka taba ganin kirki ba sai wannan kuma wala ƙarya ne da yawa mutane ba sa son addini ne sai su yi ƙarya a'a ai ba su fanka fanka kana sallah cikin masallaci fanka ta mutu wani har sai ya koma waje fa yana ta sallah waje ai mai magana me yasa zaka yi sallah waje ce zafi cikin masallacin to ku sai fanka mana alhaji wani kusa a cikin masallacin na daina jin zafi sai ce to Allah kada ya san iya wanda ya bada kudin fanka aka cinye kudin ku ji fa irin wannan to mun ji shikenan a tafi a haka tunda baka yarda da shi ba kuma kake bin shi sallah shi wanda baka yarda da shi ba shine liman kuma kake bin shi sallah baka yadda da shi ba akwai akwai wawancin ma da ya wuce wannan to sannan kuma mun ji kun ba da sun cinye to ku so ku daura wana ko ko sai a ga dai duk masallaci taron masallaci a ga liman ya zo ya sa tsani yana kwanta fanka a ce me zai yi da ita a ce zai kai kasuwa ya sayar saboda bai da abinci kuma ma me yasa kuka bashi bai da abinci in haka ne na fa taba gaya maku a nan garin wata rana ba ni manta abin nan a unguwar dosa muna karatu wasu suka zo suka yi man tambaya menene hukuncin matan limami wanda har limami ne na juma'a amma ta zo kofar gida tana yin koko da kosai tana saidawa tambayi kenan ta tambaye ni ya gama ya ce ka gama ya ce ya gama menene hukuncin matan limami wanda hadda limamin juma'a ne kuma sannan a ganta a kofar gida tana toya kosai da kunu tana saidawa kofar gida bayan ya mutu wa kaji ma Allah ya sa kana nan ma aka ina tuna kana nan suka ce bayan ya mutu bayan ya mutu suka ce menene hukuncin matan liman wanda limamin nan har na juma'a ne amma matar shi ta fito kofar gida tana toya kosai da kunu tana saidawa bayan ya mutu to ni kuma da na taso ta da an sai fa na ce to sai ka bani ansan hukuncin tsinannun mamun da suka kyala matan limamin da har bayan ya mutu sai da ta kai ga tana ya kosai da kogo dan ba da ansa yanzu zai baɗi matsayin ta ita to ansa ne har yau babu to ko ko zama da ce tsinannun mamu <laughs> to kaji fa matan liman ce na juma'a amma da sadda yake raye tana ya kosai da koko babu to ya mutu al'umma ba ruwansu da matan liman din nan tana da yara liman yana da yara kanana liman yana da kaza liman yana da yara makaranta a nan garin akwai wanda aka taba gaya mana abokin karatun mu aka ce wallahi yunwa ce dalilin mutuwar shi wasu ɗaliban sun sani aka ce radda ya mutu fita ya gida ya rasa yadda ya fita ya tambayi abokin shi ya ce ko akwai dan wani abu nan ko gari a sai ya ce wallahi shi ma naira ashirin gare gata ya ji naira ashirin ɗin ne ya tafi wari ya je sai ma yara shi ya haƙura kafin yamma ya mutu ba kaga wannan abun nan kuma ba a nan garin ne muka gani ba malami ya makance sai fa daga kano wani ya taho ya ɗauki nauyin shi bai kai shi asibiti ko ba ku sani ba ne to yanzu wannan an bashi kuɗi ne ya cinye kama ka za ka ji kullum mutane duk inda ka zauna mutane in kana so ka zauna lafiya ka kyale su kawai ko ka hana su yin sun abin nan ba ƙarya ce haka za ka ji suna ta magana a ba su kuɗi sun cinye to da aka mutum ya zo ya ta yin wannan ya tara kuɗin shi ga kuɗi ga komi bai wani abin kirki ba a ganin su bai yi a ko'ina ba kuma ya zo ya tafi lahira to a shi kenan ba na mamanci abin da ya kawo ne nan ni abin ya hada da fada dan borno da ya ji na bugo wani daga dan borno ya zabura da gangan nake yi na zani na sanai na faɗi ba gaskiya ba ne ba nan na baku labari ba masallaci a masallaci yanzu fa wurin yana nan kana so sai kai ka mutum ya gina masallaci ya gina ya gina ya gina ɗakuna a jikin masallaci ya ce asali wurin ana tahajjud in masu tahajjud sun zo su samu wurin kwana su rika kwana a wurin haka fa aka fara abun in sun zo su kwana nan nan kaman gida ne wurin su kwana ya zo ya mutu ya mutu ko aka zaka ce sam wannan wurin gado yana cikin abun nan masallaci dai baya da za su yi da masallaci amma wannan ɗaku abin suka zo suka ce sam sai dai a kawo takardar cewa ya ce gado ne aka ce a dukkan alamomi sun nuna tun da dai ya gina masallacin nan ya zo ya gina waɗannan ɗakunan ya ce na nan ne wanda suka zo sallah su ya nuna ɗakunan nan na haɗe da suka ce sam babu suka ce su kam yanzu kuɗi suke so sai da wurin za su yi suka ce sai sun sai da aka ce to abin da za a yi suka ce amma za su yi alfarma ɗaya masallacin su saya masallaci ba ko kwabo aka taho wani ya duntso da yawa ya bada a matsayin cewa to watakila da za a samu mutum biyar lokacin da an samu mutum biyar sun yi irin yadda wannan guda ɗayan ya yi da sun biya wurin haba daga nan sai dubu ɗaya wani alkawarin ɗari dubu ɗaya ma ya bada wani alkawarin ya ki bada aka yi ta bin mutane wanda suka alkawarin za su bada wani ɗari wallahi akwai takaful da aka taɓa rubuta a sakatariyar ba ni manta abin nan ma'aikata aka ce ya kamata a riƙa yin taimakon masallaci wani ya rubuta sunan shi dubu ɗaya wani ya rubuta ɗari biyu wani ya rubuta ɗari a wata in yi albashi in an shi albashi zai rubuta ɗari wallahi al'azim nake gaya muku bayan an yi wata goma da na sa aka ɗauko takardar nan a auditin mu gani nawa aka samu nawa aka shiga akwai masu ɗari ɗari da ɗari biyu wanda tun daga da suka rubuta sunan su ba sa ko ɗaya ba sai kawai na soke abin na ce na fita ni daga nan na ce na fita za ku ci gaba ku ci gaba ni na fita daga wannan abu ba zan yi ba ɗari biyu mutum ya rubuta sunan shi wane wane ga ma'aikatar da yake aiki dan lokacin cewa na yi in baka bada ba za a bi ka fa har ofis a an so aka shirya aka nada wasu suna bi office office sai su sa 'yan wakilan office kai kai ne wakilin ma'aikata kaza an so mana na mutanen ku kai kai ne wakilin ma'aikata kaza an so mana na wallahi ina gaya maku akwai masu 150 200 wanda tun daga radda suka sa sunan na masu ba da kudin ma kuma akwai watan da ba biya su ba kuke nufi ma'aikata ne fa a lokacin kamar irin wannan ne fa za su rika zagaya suna ta ai matsala a tara kudin a cinye nawa ka sa nawa ka sa a ciki to haka ba muke wai yau wai in musulmi zai tada ba da misali wai sai mun ba da misali da kiristoci mu ce kalli su yadda suka yi kalli nasu kalli yadda suka yi to amma mutum zai gane sai ran da aka je lahira ran nan ne mutum zai gano wace irin wace wace ce ƙaryar da zai mulmulo ya sha a can duk uzurorin da mutum ya ba kanshi a nan duniya in aka je lahira kamar irin a ce kayo itace ne kaga wanda ba su yi ba kai ta zarewa da kanka kana yarwa kai ta zarewa da kanka kana yarwa to wallahi haka mutum uzurorin da ya dauka ya bada tsakanin shi da Allah ya ƙarya shi da kanshi zai rika cire su kawai yana zubarwa dan in ya shiga hannu da wannan ƙarya ya san abin sa ya karu saboda haka sai ya ce kaza dai ba uzuri bane yar kaza dai ba uzuri bane yar kaza dai ba uzuri bane yar sai sauran da suka rage ce to waɗannan bari mu tafi da su mu ga yadda za a yi da mu amma wallahi shi da kanshi zai da na ƙarya da kanshi ya zuba su wannan in an faɗe su gaban Allah ba za a sha ba kawai zai ma jama mutum matsala ta ƙaru amma yanzu nan komai uzuri ne ma uzuri ne kowa zai ba da uzuri ya taba da uzuri mutum yana da kuɗi yana da kaza bai ma musulunci komai ba bai damu ba ranar da ya mutu ran da ya mutu abu da katon gate kowa ya shigo duk wanda ya zo in ya ce komin kace fake-fake idan mutum ya mutu yanzu in dai ka kai ka shiga cikin gidan na kace mu yi addu'a ana addu'a rannan kowa ana so yayi abin da zai dalilin a gafata ma wanda ya mutu da ka ce ayi addu'a haba malam da ka isa ka shiga wannan gidan ma balle haka ce ayi addu'a ayi addu'a yanzu ko yanzu ba Allah ji kan Sheikh Malam Laula Abubakar wata rana da aka gayyace wata jana'iza malam sai da ya shiga cikin gidan aka zo ya shiga gaba zai fara sallah dama shi haka yake ɗabi'a shi baya barin wajen nan sai ya yi muku wazi malam zai da daidaita sau ga manya-manyan kibaru shaksiyat ga sunan guma-guman gwanki gwankaye ga sunan jere a bayan shi sai ya juyo ya ce jama'a ya ce kun irin saboda wannan rana wallahi kowa ya tanaji kunga yau ga ranar mu da sadda ake raye sai mutum ya zo kofar gida ya sa hoton kare ya ce hankali da kare a kulle gida ya ce hankali da kare amma yau kun ga get din gidan nan gashi nan bude kowa na shiga kowa shigowa yake yau gashi nan ya ce kowa ya makan shi tanadi ya yi hankali kafin zuwa wannan ranar yau ga ranar mu an kira mu sai kabbara wanda ya ji ya ji eh? aikin maka suka je wata rana sakataren shi ke ba sakataren gwamnan na lokacin wancan yake bani labari ban son kira suna ne amma sakataren na nan shi ma wancan din na nan dukkan su suna nan yake bani labari yace shi yana son malala dan shi lokacin shi wannan din mai bani labari mafi yawancin aka yi mai haihuwa sai ya kai yaran gina malam lawal abubakar a wancan tun yana iya zuwa da kanshi ya zo ya mai yaran adda har ya kai ga in an haihu sai ya dau yaran ya tafi gidan shi ya masu addu'a ya mai yaran addu'a. shi ne yake cewa shi abin da yasa yake son shi saboda faɗin gaskiya shi da gwamna wata rana shi yana sakataren gwamnati shi mai bada labarin ya ce wata rana sai suka je aikin maka da gwamna sai aka ce gwamna ya zo an zo ana gaida ana gaisuwan sallah an yi sallah ga gwamna sai ya ce mai girma gwamna raguna nawa ka yanka a wannan wurin sai ce ranka eh, Allah ga wata mallan na ba da kuɗi na ce a je a sai guda biyu a yanka ya ce guda biyu mai girma gwamna kana gwamna ya ce mai girma gwamna ka diri girman mai rumfan kuma ka kalli mu matsayinmu ya ce ka ga manzon Allah shi ya fi kowa daraja nan wurin da ya zo nan wurin raƙuma ɗari ya yanka raƙuma ɗari ka kalli matsayin manzon Allah ka kalli yadda Allah ya ce ya gafarta mai abin da ya gabata na abin nan ɗinsa raƙuma ɗari ya yanka amma kana gwamna ka zo nan ka yanka guda biyu mai girma gwamna ka je kai makanka abin da zai taimake ka a lahira a sai ragunan nan a ƙara yanka ma bayan Allah su ci nama saboda Allah ya ce an gama malam an gama ce ka gaya mana gaskiya ya ka gani rago biyu na? ta babu ne? na? kuma ba mutanen jihar sha a wajen? lokacin haka juna da tsina hada suke don ka gane yawa don za a tsaya eh, lokaci zama zama da kaje ka gani da wani dan kana zuwa wurin za ka ji labari sosai ba littafi za ka karanta ba amma zai baka labarin abu mai mahimmanci wanda za ka gane abin da ɗinsa da shi ne wata rana na tambaye na ce bashi kai zai ka zo kai zama kati gida ya ce zama shi gida ya ce ya ce ya ce wala wasu ya ce kawai ganewa ne kaga duniyan nan duniyan nan aikin banza ne kawai wato in Allah ya kaddara ma za ka samu abin da za ka samu wato ba sanin wani ba ne ba mu'amala da wani ba ne ba ganin wane ya san ka ba ne ba ganin kana shiri da shi ba ne zai sa kai arziki ya ce wallahi manyan kasan nan da yawa in ma in na wani ya lissafo sai ce wannan sai da muka riƙa yin kai da kafa da shi akan gado da ni da shi amma tun da yake bai taɓa kira na ya ce min ga wani abu daga nan na san kawai ƙarin rike Allah kawai ba sanin wani bane ba sabo da wani ne zai sa ka sa wani za ka iya duk da kake da shi malam ba zai ma wani abu ba kuma yanzu ma ai gashi na musu mai na girgida kai wuri ne da kiran su daga kada ya ce kana dara da azumi da na faɗi magana a lalci kula waje kawai zai ce ya san ba wanda zai bada labarin da sai usu <laughs> ba in ba wannan abun nan ba abokinku tare kuke tare kuke kwana bai da mota yana yawo ƙasa a ɗauki motar aboki da ita ake komi a dinga yawo har aka kashe motar abokin nan malam muka amma mutumin ne ya samu katon wuri kullum a yi magana ka tuna fa ka ga fa yadda ake tare kaɗan nima mutane wani abu ba wani abu za ka yi ba fa kaɗan yi haka kawai a takarda ka bada ta zama kuɗi kaɗan yi masu kawai sai ta cewa yana zuwa Wai yana nan yana planning planning din ne yayi ta planning yayi ta planning na banza amma sai gashi ya je ya ba ƴan wasan kwaikwayo miliyan goma miliyan biyar miliyan go miliyan su wannan abokan ko miliyan ɗaya ma ɗaya ya ce wai na tarayya ko na ma a biya motar da aka kashe tare da shi bai yi ba ai kai kasan wannan da gani ma maman shi matsi ne mai tai kawai wacce mai aka je ka ga gani ba wani ba mutumin kirki ba zai wannan ba na'am na an fasara na fasara kowa ne ne kai ka gane kowa ne ne yanzu to kai wani kai bakinka aka ji kuma ne ba yan wasan kwaikwayo to su ina ya samu wanda ya ba su jama'a kuna tare da mutane ku ci tare ku sha tare ku kwana tare ku shiga motar ku rukurkushe mutum wanda aka rukurkushe har yanzu yana na rukurkushe wallahi har yanzu bai wani muje ba wallahi wanda aka yi mawa na rukurkusa har yanzu bai muje ba malaminu yana na wallahi wanda aka rukurkushen ne ka gan shi hayan sai ya baka tausayi an rukurkushe shi har yanzu bai warware ba yana da wadata yana da komi wannan suka shiga ciki suka ci gashi da alheri a lokacin can gashi da alheri amma na kai mai rukurkusa yanzu har yanzu bai murmuje ba muna fata Allah sai murmuje da alheri yayi kamar wannan masu gonan ne ai mhm to tunda alheri yayi kuma bai samu ma nan Allah ya biya shi a can amma wannan mugun abokin ina amfani shi dama baka san shi ba akwai mai uluwul himma da yake cewa akwai wasu mutane ce masu ake kazal oyo kwantsa ido ne su da baka san su ba ma yafi ma saboda akwai wanda in ka san shi shi gashi sufa bulu to sai kuma mutane su rika ganin ku tare eh su ce kai ai tun akwai <laughs> wani dalibin ran da ya sha duka ya ce wallahi tallahi akwai mutumin da ya sani ta dalilin shi aka daina mai alheri shi bai yi ba su kuma masu so su yi suka daina da an ta da magana aka zo wani abu wai har za a yi wani rabon kuɗi aka sanyo sunan shi sai kawai wani ya ci a'a wannan bai da bukata tare fa da alhaji wani yake kullum kana ganin su tare ka san ku alhaji wani ba zai rika kyale shi haka nan ba yayi wahami wahami yayi bina'un ala wahami kaman gini akan ruwa bina'un ala wahami. sai kawai aka ce a ah, da Allah ci da sunan shi shi tun da yana tare da alhaji wane gaskiya bai da bukata don ba yadda za a yasu yadda suke shiri shi da wane a ce wannan nan bai mai komi wahami ne shi kuma ya ce wallahi mutumin nan kuma ba abin da ke hada su da shi sai dai tarayya ta banza to kaga wannan da baka san shi ba bai fi ma ba ka san shi ta dalilin shi aka kima abu aka ana tunanin komi shi ke ma kuma dalilin shi ba a yi da baka san shi ba da ya fi ma ciyen ido kwantsa wani kwantsa ne to haka wasu suke wani ko a gidan shi in gama in kaje da za ka yi hira da 'yan gidan in kaje yadda suke alakakai ne ko 'yan gidan musu morewa mugu ne yadda ka san arodite <laughs> malawar na ta ga alaraba da zai magana na kiranin da ake masu eh mako mi ka ce mi Eh. eh eh Allah ya ni na ka kasa wajen ma abin da ka ce Eh. ka ce mako uban su makoko da Eh. Da kwaban shi ya fadi. gare ya ciyon ajali masifa zaga wannan kawai ina ya eh, zai eh, wannan ne ina an matsa mai sai dan tsunkulo tsunkulo ya tsunkulo ya tsunkulo ya abin nan nan ya tsunkulo kuma jiya da arziki ne a ba mana ina ma amfani arzikin da baka samu lahira ba ta dalilin shi kawai ka bata komi ka ƙi komi nan wani ai arziki fa'idan shi ya yi ma amfani a nan ka ci ka sha ka taimaki bayan Allah ka taimaki addini ka yi ka yi ka yi ka yi kuma sannan ka yi makanka ajiya can nan kwanakin sun kare shekarun sun kare ka tsufo wasu abin an ce kama daina ci kuma kana so to kuma sai kai shirin da zaka je inda zaka koma yaro gaggau ba tsufa kuma ga kayan ka canta kai can ya kaga wannan amma kawai mutum abin nan bane kawai ya zubar da komi nan wani ya je can ba komi yana amfanin wannan wayo bayan banza to dai zu ne ina muke ma to dai haka aka taho wa dakhala ko ina nake fa qala li sahibihi wa huwa ya yace ma abokinsa suna tattaunawa suna magana ana aktsaru min kamalan wa azzu nafara ka dai gani yanzu na fi ka dukiya na fi ka yawan jama'a ni yanzu ba ni tabo dan jama'a ina da jama'a ga komi a ba rasa ba yuhawiruhu ayu raji'uhu fil kalam ana wannan cewa ana kullum kalmar shaidan ce ana wannan ana ana shi shine tuntuni da aka ce me yasa baka yi sujada ba yace ana khairun min aka zo aka ce mai gashi duk ana ana kullum inda ka ji ana ananiya daga nan ananiya ce mutum zai faɗi shi ya ce shine wane ana saboda haka daga anan nan kalma ce ta girman kai aktaru minka malan na fi ka yawan dukiya wa azu nafarat kuma na fi ka yawan jama'a ai tabiran ne lahu bil faqri kamar yana nuna masa shi talauci yayi masa yawa wa fakhran alaihi bil mal yana masa alfahari da shi ko ga dukiya wal jahi ga fada aji wal ansari ga masu taimako wal hashami ga masu gadi wanda za su kare shi in za a taba shi bai tabo qala qatada tilka hiya wallahi umniyatul fajir kasaratul mal wal ashira wannan kuma maganan da kuke ji wannan ya faɗi ita ce umniyatul fajir kullum ita ce burin watsatsen mutum wanda ya saba ma Allah sai kawai sai ya faɗi irin wannan maganan shine ya magana kasaratul mal wal ashira mutum ya alfari da yawan kuɗi ko jama'a yace ce ai yana da jama'an da baya tabo a taba su a gani wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi haka nan ya shiga gonansa yana mai zaluntar kansa kenan ya shiga gona yana jiji da kansa yana alfahari yana nuna shi wane ne shi wane ne kala katada! ai kufuru ni'mati ai ko na tsallake ko na'am ai ai da al-kafiru jannata nafsihi ya shiga gonansa wa akhadha bi yadi akhihi al-muslim ya kama hannunsa dan uwan shi musulmin nan ya rike fa adkhalahu jannatahu ya shigar da shi gonansa kai ka ci abin kirki ya rike hannun shi zo mu zagaya ka gani suka zagaya tsofu bihi fiha yana zagayawa da shi wa yurihi ajaibaha yana nuna masa abubuwan ban mamaki na ban sha'awa na gona wa huwa zalimun li nafsi alhali ya cuci kai shi yana tunanin kafirci a rai ba so yake nuna mai yace ka gani abin da Allah ya mana mun gode mun gode da al'a'a za shi abin nan ne ai dakhala al-kafiru jannatan a'na qala qatada ai wannan shi yaje kufurun li ni'mati rabbih yana mai kafi kafurun ne kafurun li ni'mati rabbih yana mai kafir cewa ga neman lokacin fa'ul ne wannan fa'ul kafurun li ni'mati rabbih yana mai kafir ce ma ni'iman ubangijinsa tabaraka wa ta'ala wa qala az-zamakhshari wa huwa al-'ujubu bima utiya ay mutafakhirun bihi shine mutum muftakhirun bihi shine mutum ya shiga yana mamaki yana jiji da kai bima utiya muftakhirun ay yana alfahari da shi kafihin li ni'matillahi yana nuna wannan abun nan ne ba wani abu da yake yi yana alfahari yana yanga yana nuna wannan ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa shi matsayinsa ya tantance a bashi ne muridun bi zalika nafsuhu li sukhtillahi wa huwa afhashu zulmi yana gitta kanshi zuwa ga hushin Allah to wanda koye abin da ya samu hushin Allah wannan shine zaluncin da yafi muni shine mawdu'in karatun nan ya fito dan kada wani ya ce to ai ya rasa ma ina ne a aqiba azalimin take a lokacin da yayi abin da ya cancanci fushin Allah to a lokacin shine wanda yafi kowa zalunta kanshi wa wannan ba afshahu zulmi wa tara aktsara al-aghniya min al-muslimin abun mamaki shine zaka ga da yawa daga cikin mawadatan musulmi wa illam yutallaqu yutliqu binahwi hadha al-alsinati binahwi hadha alsinatihim ko dai wasu fadi ba wa illam yutliqu binahwi hadha alsinatuhum yace wannan zaka ga da yawa daga cikin mawadata daga cikin musulmai haka suke irin wannan magana ko da ba su faɗi irin wannan kalmar da harshen su kai tsaye ba fa inna alsinata ahwalihim na tiqa bihi munadiya alai wannan misalin hal ɗinsu yana faɗi kuma yana nuna haka domin wani lokaci sai su ga suna gani kai da ka zo kana abin nan wani lokaci wani in ya zo ko gidanka ne ya ga kannan ka nan ga ƴan uwanka nan duka gina ya ga wannan sun fito ga wannan fita ci waɗannan ƙartin a nan gidan suke duk me suke yi na san dai waɗannan ba yaranka ba ne na san baka wuce uku ba ka san mu muna da tsarin na san kai ba za ka wuce uku ba ba za ka yadda ka wuce uku ba wannan gayyafa ya ce to waɗannan da kake gani dukkan rana ya ce ka basu haka ka tara su a nan ni ka wallahi ba zai tara irin wannan ƙarfi a ce ni zan ciyar da su ni zan shayar da su a banza to kai bi suke ma kai ba ka da gona ba ka da kaza ba ka da kaza da kana da gona ne ka kai ƙarfin banza can su yi ta noma ya zo da tafi sun tuwo amma yanzu ba ka da gona ba ka da kaza ba ka da kaza ka tara waɗannan daga nan ba sa ba sai ka ji ka shiga cikin gina kana ta kai yanzu ba dole bai someone has to make plans someone has to make kaza someone has to make kaza kawai ka da gaya mai gina gida dai a rage tuwo a rage wane ne a rage wane ne a rage wane ne ehem shedan ya zo gidan mana a shi nan to haka bayan da asmaliyun suke gani cewa duk wanda ka gabaye da shi rashin wayen shi ne rasa babu da yayi wayo da ba haka zai zama so wai mas arziki shi kan shi decision making ne kai ne kai deciding ka zama mai arziki ko kuma kai deciding ka zama babu to dan ne za a taimako saboda haka zuwa wurin su kada a taimako kada a yi zakka kada a yi sadaka kada a yi kaza taimakon yan uwa duk kada a yi su a wurin su to wannan kuma mutlakan shi ba tsarin musulunci kenan ba ka saboda haka aka suke nuna mutane qala ibn kathir wa huwa zalimun li nafsihi Aiwahu wa ala ghairi tariqatin Marudiyya bai hau kan hanya wadda take yardadda ba wanda Allah ya amsa qala ma azunnu an tabida hadhihi abadan yace shi baya zaton wannan gonan za ta kare har abada tana nan ditir titir وذلك لما رأى أي لما رأى لما رأى لم من من saboda abin da ya gani na gonan ga fadi wa kasarati ma'iha ga yawan ruwa wa wasu nabati ashjariha ga kyawun itatuwa qala zalika li farati ghaflatihi wa tuli amalihi sai ya faɗi wannan saboda matsanancin matsanancin shagala da yayi da kuma dogon guri da yake da shi yace ma azunnu wa ma azunnu sa'ata qa'ima yace bana ma tsammanin za a yi tashin kiyama ne yadda ku kuke cewa wai za a mutu a shi sakamako in an yi wani abu yace shi shan bai yadda ba fa wasaqa bi zahratil haya sai fawa sai ya gamsu da kwalliyar rayuwa a duniya faniya ta duniya wadda take mai karewa wa kazzaba bi wujudil akhirati albaqiyati da'ima ya kafirce ma cewa wai akwai lahira wadda take mai wanzuwa wadda take fitir ba ta karewa ita ya musunta yace wai wala iruditu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba yace kaddarama ma wannan shi ake ce ma taslimun jadali wannan taslimun daliyun ake ce mashi tunda ya ce mai babu shi ma ya ce kuma ya ce mai akwai shi kuma ya ce babu to sai ya taslimin jadali ba ya daye ba ya ce in ma har za a ce kuma kun gane abin da ya sa ɗan barno taslimin jadali ba ya daye ba cewa ya kadda kaman ka ce ne kaddara ma hakan za ta faru ka yadda ne yawwa to shi ne abin da muke nufi na don haka cewa wala in rojitu ila rabbi in ma har kaddara ma yadda ka za a mutu a koma wurin in har ma da za a mai da ni can din ma to ba wani damuwa la'ajidan na khairan minha to zan samu ma abin da ya fi wannan gonan mata mun kalaban yana fuskanta ta ce zo ga wani ma ka baro can wanda zaka samu nan yafi in ma har za a je can din kenan kaga shi dai baya nuna cewa akwai lokacin da za a je wannan ya fi shi ko ta ina nan dai yanzu na wuce ka kau, ka zan kau, inda yawa kuma yan uwanka na cewa to ka kaza zaune kusa da mu mun yana cewa inda su zai wasu ce kai suna bi ana taba da uwansu ranar nan Muhammad Mudassir daga talla talle da kira ya ce wani suna jin karatu a wani gida kawai sai suka je na cewa shi ne ɗaya ce wato ya rika taba muku to ga inda kuma ga shi inda bai san kau ba <laughs> ga ya mai kau? eh da gudu kare gane eh kaga ana tambaya wasu su duka babaki sai ga mai fitikau mai fitikau eh yawwa ka ji to fitikau inda an wuce mutum wuce wadda ba yadda za a yi ka kamo shi to ya wuce ka fitikau ba radda za ka iya yawa ina rike wannan ka ce can ka gaya masu yan mhm. eh, maka filcin kaushi kenan eh. da yara na da wannan masu duba wannan daddan na wannan in ka tambaye su zaka ji su ba daidai kuke ba su iya ba kamar da su garin ku kawai ba su iya ba to saboda haka yana ganin ya wuce shi ta nan a nan duniya a lahira ma baya da za a yi kamo shi haka yake tunani wasu ba har sai su samu wani abun nan ba sai su ce ai su alaman ma a lahira suna da shi shine yadda ka gan su nan wurin su ko a lahira su Allah ya riga ya rufa ba basu asiri duniya da lahira sun manta da Abdullahi dan amru dan As duk abun da zai yi da yayyayyayyay ya gama da ya tashi tafiya ma zai bar duniyan sai da ya kara rabo har sai da ya ba da dinari dubu hamsin ya ce wannan ya ajiye ne don duk abin da za a yi lokacin bai raye ma a ɗauki nashi kason a samai ya ba matan manzon Allah ya ba sahabban manzon Allah da suka je yakin badar wanda suka rage ya ba muhajirun ya ba ansar kowa sai da ya ba shi dinari dubu hudu sannan ya dawo cikinsu ne ha Usman bin Affan ya ce kai shi ma a an so mai nashi yana khalifa wani ya tambaye shi ya ce ya amiral mu'minina da kai ma kana bukata ya ce tab ai kudin abdullahi dan amr dan sirri ne halal ne na abdurrahman bin auf nike so in ce kudin abdurrahman bin auf sirri ne ya ce saboda dukiyar shi halal ce in kana cin taka wani sirri so nake in ware su a gefe da su za a rike min abinci ina ci kawai in san cewa saboda ina da yakinin inda ya samu su taukaji ya ba da raƙuma su suka ɗauki nauyin yakin tabuka da za a yi shi da shi da shi da shi da shi da Usman bin Affan amma ka kalla amma lokacin da ya zo mutuwa aka zo aka ce mashi ummul ne ya dawo daga tafiya ya zo ya da raƙuma sama da ɗari bakwai kowane da kayansu, su gashi lokacin ana yunwa ya ba da su ya zo gidan manzon Allah ya raba ma matan kuɗi ya ba ummul na. ta ƙara tuna mai ta ce abdurrahman ka ga dai dukiyar na yadda take ce ina sanin amma annabi ya ce in yadda za a yi kada in yi rarrafe a kan sinadin in hau da tafiya ta saboda aka shi yasa nake wannan rabon ya gaya min in ya ka za a kwance ni in yi tafiya ba rarrafen nan ba bayan nan ya zo ta ce mai kai wannan ba Allah ta ce ta gano a wurin da aka ajiye manzon Allah a kabarin nan da inda aka aje abubakar sayyidina abubakar da sayyidina umar ta ce da tana tsammanin iya wurin nan kenan ta bar ta gano wurin zai isa ya mata kabari amma yanzu ya zo ta bashi wannan wurin in da ya mutu ta bashi wannan wurin ya ce wane ne umar mumini na wane ne ai a duniya da muke raye ban taba kawo kaina kusa da waɗannan bayan Allah ba sai bayan sun mutu za a jira ne da su ce ba zai yi ba waɗannan ba su kawai ku auna kalli fa wancan abin ba wasa bane ne. ai wadhalika li'annahu iktarra bi dunyahu ya rudu da duniyansa wa taqada anna Allah lam yutihi zalika ai bai bashi wannan ba fiha illa li hubbihi lahu wai ba Allah bai bashi wannan duniyan ba sai dan yana son shi wa hazwatihi indahu da kuma rabo kaso da yake da shi wurin Allah yana da wani babban kaso ne a wurin Allah shi yasa aka bashi wannan malam yace qultu zanna al-jahil al-ghafil shi wannan gafi shagalalle yayi zato anna mata'ad dunya dalilun ala hubbillahi lil kayan duniya a ba mutum wani abu ko matsayi ko mulki kaman wai alama ce na Allah na son wannan bawan jarabawa ce walau kana zalika kadhalika inda wai a ce a ba mutum wani abu na duniya ko matsayi shine alama na Allah na son shi lakana agnal basharu anbiya al-anbiya war rusul to da ku wanda yafi kowa wadata to da annabawa ne da manzanni to aka ko da yake ba shi bane bayi ba faqad yakunu dhalika al-ghina istidrajun min Allah ta'ala lil-'abdi wannan wadata tana iya yiwa ta lalace Allah ya mabawa a gwada shi kama qala azza wa jalla min qa'il kama yanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya fadi yace falamma nasu ma dhukiru bihi yayin da aka yi ma mutane gargadi aka yi masu wa'azi aka yi masu wa'azi suka manta da abin da ake gaya masu suka ƙi ji na alaihim abuwa ba kulli shai sai mu buɗo masu komi shi yasa ake cewa idan mutane suka yi ta zunubi suka yi ta sabo aka yi masu wa'azi aka yi masu gargadi ku tuba ku koma zuwa ga Allah sai aka matse su a wannan lokacin suka ji kunci aka yi ta ce masu ku koma zuwa ga Allah sai suka ƙi bayan nan sai ni'ima ta dawo komi ya dawo lafiya lau to azaba ce za ta zo daga baya azaba ta kusa zuwa kenan in dai ba tuba ta dawo da rahama ba sabo ya ci gaba har aka dauke rahama da daga baya aka dawo da ita to halaka ce za ta zo daga baya ya fito ko bayan da aka yi masa haka nan hatta ina farihu har suka koma suna murna suna jin daɗi bi ma'utu saboda abin da aka ba su yanzu ba ni ma ta dawo ba akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun sai muka halaka su a lokacin da ba sa tsammani sai gashi kowa yayi mugi azaba ta kai ma mutun ya kasa magana ma saboda wuya an shiga cikin masifar da mutun dole yayi mugi yayi shiru ai ba iya ba magana faqut ya dadirul qaumin ladina zalamu akar yanke kututturen bayan waɗanda suka yi zalunci kenan tun daga farko har ƙarshe sai da aka kwashe su gaba ɗaya walhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya gyara duniya an gyara qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu abokin shi ya koma yana mai magana yana jawo hankalinsa akafarta billazi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajulan yanzu kai matsakai tawaye ga wanda ya halitta ka asalin halittar nan naka daga ƙasa babanka tun asali summa min nutfatin sannan aka da aka halitta ka daga digon mani summa sawaka rajulan har Allah ya daidaita ka ka zama mutum ba za ka tuno wannan ba kullum kuma in kana so ka tuna cewa Allah ya ma kyauta tuno sanda kake wancan lokacin ka tuna da sannan mi gare ka yanzu kuma tuno yadda kake ne ne ka tara da haka kake to da wannan ba za ka gode ba ka tuno cewa lalle yadda aka haife ka ba haka kake ba ashe ka samu to dole sai an yi ma daidai da na kowa kowa nan ya samu kuma mutum ya tuno da waɗannan abubuwa ya kalla sai gode to naka wannan shine abun nan dinsu wal ma'ana qala al mu'min lahu ba'da ma ra'ahu yankiru al ba'd wato wannan mu'minin yace masa bayan ya ga yana musun tashi cewa za a mutu a tashi yace innal qadira ala al ibtida wanda ke da iko akan ya fara ya fari mutum qadirun ala al-i'adati yana da iko akan ya maido da mutum wa hakadha al-mu'min yugharu ala dinillahi fala yuqati'u rasahu haka nan mumini yake koyaushe yana kishi akan addinin Allah baya sunkuyar da kai a wajen mugu a makhluqin min ajali husuli ala darihi sai saboda ya samu wani abu ala darahin ko baya haka mumini yake kun ga ai gashi da ya talaka ne ba ne ma yazo ba amma ku ji yadda yake gaya ma wannan mai kudin gaskiya yace kai ba kai ba kai imani da Allah ba to haka mumini yake yana kishin addini baya sunkuyar da kai kasa kasa a gaban mai wadata ko mai mulki saboda ya samu wani abu a rashin gaskiya ka faɗi ya gaskiya ka ko ya ɗauka ko bai ɗauka ba cikin nan ka dale shi za ba ce ka tilasta mai ba sai dai kuma kowane abu da uslubi akwai hanyar da aka ce a bita inda za ka isar da shi ka bita yadda ya kamata ka isar in ya ɗauka fa biya wa ni'ima in bai ɗauka ba ma'azilatan Rabbi rabbina in ajal husul ala ay darahimin dan saboda mutum ya samu wasu yan dirhamomi ma'duda idan daga guba su iya saka komi in dai wai maganan mutanen ƙasar nan ne wai wani mai yawancin su ban ce duka ba wallahi wani dan ka saba da shi kyautar da zai ma to kyautar da zai ma ka to bari ma dai tsaya nan a tsaya nan ko bari ma bari ya nan yau ga ka rike zaka ka kana kusa wata ran in ballo ya tare ni kada mutu gona da iri ko an bai walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil dan haka ka sani kakka dogara ga kowa buwaya da daukaka tana ga Allah tana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana ga mu'minai Allah dai ba iya ganin bayan shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya faɗa da shi shi zai zo kasa haka mu'mini wanda suka rike Allah suka bi abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar wallahi za su daukaka ko ana so ko ba a so lakin na Allah ni kawai na yadda ba wanda zan bauta mawa ubangiji na shine Allah tabaraka wa ta'ala huwa rabbi wala ushriku bi rabbi ahadan bazan hada kowa da shi ba shirka ba ta da kyau ai la a'budu siwahu bazan bauta ma kowa ba in ba shi ba wa ataqidu annahu ya'idu al-amwat kuma na yadda shi ubangijin nan nawa in an mutu zai tada wanda suka mutu wa yajma'u al-izama rufat zai tara kasusuwa waɗanda suka rududduge واستمر المؤمن في عزاته له مؤمن nan dai ya ci gaba da dan wannan nashi wa'azi yalfahuhu ay bil mawa'iz yana lullube shi da wa'azi la'allahu yafiqu min ghafwatihi wa sakratihi ko zai farko da wannan gangadi da ya fara yi da wannan bacci da magaji da ya shiga ko zai farfado fa qala lahu yace walaula min zai hana a ce da zaka yadda da ka yadda da Allah iz dakalta jannataka yayin da ka shiga gonan nan taka me zai hana kulta ma sha Allah kace babu wani abu duwannan abu Allah ne ya so la quwwata illa billah babu wani karfi sai ga Allah wannan abu daga Allah ne in tarani ana qalla minka malan waladan duk da kana ganin ni ne kana ganin ni fi ka karanci wajen yara wajen dukiya da yaya ba shi bane wannan kai ma Allah ne baka ka gode qala hafiz ibnu kafi ai halla kaji shi yasa Allah wannan halla iz a'jabatka hina dakhaltaha me yasa lokacin da gonan nan ta baka sha'awa sanda ka shiga ciki wa nazarta ilaiha ka kalle ta hamatta Allah ala ma an'ama bihi alayka me ya hana da sai ka gode ma Allah kan wannan nema da ya baka wa ataka da ya baka min almali wal walad na dukiya da yaya malam yutihi ghayraka wanda ba ba wani kadin ba kamar yanda kace wa qulta da sai ce masha Allah la quwwata illa billah wato sai abin da Allah ya so wannan abu ne Allah ne ya so babu ƙarfi sai ga Allah tabaraka wataala wali hada qala ba'du salafi dan haka shi yasa wasu daga ciki ko wani daga cikin magabata suka ce man a'jabahu shay'un min halihi aw malihi wa waladihi falyaqul aka ce duk wanda ya kalli wani abu da ya burge shi idan a gidanka kake sai kaga wani abu naka ya burge ka na halin da kake ciki rayuwarka kaga abu yayi kyau komai na tafiya daidai aw malihi ko kaga dukiyarka komai na tafiya daidai ba asara komai yana ta karuwa aw waladihi ko kaga ƴaƴanka sun fito an masu wanka kaga duk gasunan sun fito fasa sun zo sun gaishe ka ka ji daɗi sai ka ce masha Allah la quwwata illa billah an ce duk wanda yake yin haka nan to ba zai ga abin da zai bata mai rai ba game da waɗannan abin za gani nan gaba a ce wataƙila da muke ganin wasu abubuwan su burkuce mana wataƙila mu ma mun banna wanda aka samu ne qala ashab qala malik yanbaghi li kulli kuji ya kamata ga duk wanda ya shiga man kala manzilahu duk wanda ya shiga gidan shi yanzu daga yau zamu fara aikin in ma da muna yi mu ƙara in da ba ma yi mun ji duk wanda ya je tashi ya shiga cikin gidan shi to an ya kula hada to ya faɗi wannan magana in ka koma gida dan barno kafin ka fara cin biski da ka shiga gida yanzu sai mu sai a jika ce kawai masha Allah la quwwata illa billah alhamdulillah kawai a kawo biski eh kai bismillah kuma kaga ka tare shedanu ma da za su shigo gidan ba su zo su cinye biski tare da kai kai ka ciyar da su biski kaga nan ba daji eh amin ka san ko ta kila suna son biski ko <laughs> in ka sake har biskin nan sai sun ci in gama mugaye ne za su shigo yawwa ka ga wani da ba nan makaranta ba da kai marakatu shaitan ma banil insan aka ce an gamu da wani shaitani ya rame ya kwanje mai ya rame ya rame ga wani kuma yayi yi bulbulbulbul a'a suka yi hira su ya su aka tambayi wanda ya rame ya kanje mai ya rame kamar ya ce kai me ya same ka haka ka zo ka koma ka rame kai zama ga kanan za ka mutu ya ce wallahi shi yana tare da wani mutum ne shi mutumin nan duk abin da zai sai ya ambaci sunan Allah in ya zo shiga ya ambaci sunan Allah in ya zo cin abinci ya ambaci sunan Allah in ya gama ya godiya in zai kwanta ya ambaci sunan Allah saboda haka ba wurin kwana ba abinci ba komi kuma gashi ya liƙe ya ƙi bari wurin nan shi ko wance ya ce shi ko gashi da ya yi ɓulɓul ya ce shi ko gaskiya shi kau ya more wurin zama shi abokin shi wanda suke tare ba abin da zai yi ambaci sunan Allah dan haka akwai wurin kwana akwai wurin cin abinci banda nan ma har wajen iyali ma suna zuwa tare yana zai kaga ɗaya ga sunan an haifo su da sifa irin mutane amma ɗabi'un ɓeraye to shedan shedan ya ji ya tattaɓa komi aka ƙara zuwa aka ce shedan da kake gani kwaɗayi gare shi yana da lashe-lashe ya ce duk wanda ya san ya ci daɗi sadda zai kwanta ka ci abinci mai mai ƙoƙo ka ci wani abu sai baka wanke hannunka ba ka kwanta in ka ce dan ya lasan ma hannu ka tashi da safe ka zama wani abu kai ka jawo makarka haka kuka karanta ko muka ce nan to saboda haka mata musamman mata yau dai a ce a zo da balangu a ce za a aje shi sai da safe mace ta gani bata ci ba na ba za su bashi ba har da ku tsofaffi suna nan suna jira mace ta gaba lambu a cewa aje sai gobe ya ce a ah, gara a ci da dumi-dumin shi gara dai da dumi-dumin shi to yara kuma fa wani yara ana ba shi kawai ya ci kawai sai sai zuwa nan daga ne a'a in kun ba su to ku sa su su wanke hannu ku nemo roba ku daina tura yara bayi ku ce waje ka wanke hannu wani ya shiga kawai zuwa zai goge bango kawai fito shi monito kadan tashi monito kada kai ba monito wani da ya shiga ya je ya samu bango kawai sai haka kawai ya dawo ka wanke hannu ya ce na wanke ɗauko roba da omo a jiki a gabanku su sa kowa ya ci ya sa a cikin hannun a roba yanzu ya wanke gaba ɗaya wannan ya wanke ya koma gefe wannan ya wanke koma gefe to a je a kwanta a yi askar a kwanta in ba ka ba ba zai wanke ba wani dan ya shiga ba ya ka zai ya dawo to shi kuma shaidan ya ta bin hannu yana lasa ya gani yaro ya zama wani abu ku kiyaye wannan abun to in kuma aka tambaye ka ina ne mun na faɗi sunan littafi mun yi magana ma'arakatu shaitan ma banil insa yana nan za gani da ka budo ciki za ga cikin wajejen karshe karshe ka magana shaitan yana da wannan bibiya da cin abinci mata musamman ku daina cin abinci mai zaki mai ba mai zaki ba mai maiƙo nama nama dan nama naman nan dan wani dan nama nama dan soye soye a ci a gogoje hannu ba a wanke ba a daina yin haka nan musamman in mutum zai kwanta a bacci tabbata yana wanke hannun nan akwai matsala to dai kun ji ina ne wannan wa qala ashab ibali yace qala ibn wahb qala qala li ay hafs bin maisara ra'aitu ala babi wahb bin munabbah maktuban ma sha Allah la quwwata illa billah shi yace ya gani a kofar wannan wahabin bin munabbah an rubuta ma sha Allah la quwwata illa billah wannan ya nuna yana da mahimmanci. saboda mai da al'amari zuwa ga Allah wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna an sallallahu alaihi wa sallam qala lahu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mashi ala adulluka ala kalimatin min kunuzil janna bana sanar da kai wata kalma ba daga cikin taskokin aljanna qala kanzun min kunuzil janna taska daga cikin wani taska ce daga cikin aljanna wannan taska wannan ina so qultu bala nace ina so ya rasulullah qala la haula wala quwwata illa billah yace ka rika cewa la haula wala quwwata illa billah idza kala hal abdu duk lokacin da bawa ya fade ta qala Allahu azza wa jalla aslama abdi wattaslama bawa na ya miƙa wuya kuma ya kubuta ya tsira idan kana yin wannan kuma kana cewa la haula wala quwwata illa billah sai a ce a dasa ba kawai ta ce aljanna a dasa ma a dasa a dasa a dasa ai ta dasa ma sannan aka ce tana maganin damuwa la haula wala quwwata illa billah tana maganin damuwa aka ce wajen kofofi saba'in ɗari ba ɗaya ko mafi ƙarancin wanda yafi fi ƙaranci kuma a ciki shine baƙin ciki wani wani aka ce idan ka faɗi la haula wala quwwata so ɗari kullum zaka faɗe su a rana to ba za a jarrabe ka da talaucin da zai ruɗa ka ba idan wani abu ya gagare ka kana ganin ba zai yiwu ba ka yawaita cewa la haula wala quwwata illa billah za ga ya zo ya wuce ba ka ma sani ba Imam Nawawi cikin Kitabul Azkar nashi cewa yayi da aka halicci sammai da ƙasa ai da aka halicci aka gama halittar sammai da ƙasa kai al'arshi sai aka ce ma mala'iku su ɗauka sai suka ce Allah ne mu da ɗaukar wannan abu bayan ko shi ya fi komi girma cikin halittunka aka ce ku ɗauka suka ce ba za mu iya ba aka ƙara cewa ku ɗauka suka ce ba za mu iya ba aka ce to ku ce la haula wala quwwata illa billah ku daga da suka ce la haula wala quwwata illa billah sai suka daga yanzu kana gana ko na al'amari da zai taso naka ya kai girman wannan aikin so don haka ba wani abu da zai ya taso ma a gaban ka rika tuna duk sanda ma ka tuno ko zama kace kana zaune ka tuno ra gobe fa ga wani abu babba gaban ka sai ka ce la haula wala quwwata illa billah ba komai insha Allah in an jima ka tsara tunowa la haula wala quwwata illa billah shine maganin shi kai sai wannan ka ga abun mamaki na masha Allah ne anan kana da littafi na? shi da aka rubuta nan koko ban gane abin da kake nufi ba ba a wannan daban ne wannan ba ba ce sai an ce ma shi wannan na da za ka ga cewa aka yi a gaya ma wannan wanda aka ce ma sha Allahu la quwwata illa billah shi wannan inda ka kalli abun naka ya burge kai baka sha'awa wannan ko yanzu ita an faɗi la haula wala quwwata dai nan wurin saboda kawai a nuna mahimmancin girman abin da maganinta da abin da zai ma amma nan ba ce san hada da ita ba sai dai in ka hada a matsayin ka ga abin da ya burge ka tunda wancan shi hade yake to wancan shi kuma nashi daban wa akhraj abdullahi bin ahmad fi zawaid az-zuhdi an yahaya ibn salim at-ta'i ko amman zakarahu qala yace daga wanda ya ambato yace talaba musa min rabbih hajatan annabi musa ya nemi wata bukata daga wurin ubangijinsa fa afqa'at alayhi sai akai jinkiri ba a samu ba fa qala ma sha Allah kullin da ya tsaya yace ma sha Allah fa idha hajatuhu bayna yadayhi kawai sai ga bukatar gata nan gaban shi har ta zo masha Allah ta jawo ta ashe masha Allah na jawo bukata ta zo da ke nesa wannan fasirri ne فقال يا رب إني kaza wa منذ كذا وكذا وأعطيتنيها الآن وأعطيتها الآن yace ya Allah na nemi bukata ta tuntuni ina ta roko ina ta roko ba a samu ba yanzu sai ga ta yanzu yanzu an kawo fa awhallahu ilayhi ya Musa sai Allah ya masa wahayi ya ce ya Musa amma alimta anna qaulaka ma sha Allah an jahuma talabta bihi alhawa'id shine baka gani ba ce wanda kai ma sha Allah shine mafi sa nasaran duk abin da ka nema na bukata in dai ka faɗi wannan nan da nan bukata za ta zo saboda haka da ka ce haka shikenan وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله to kaga wancan din naka baba Marra an fa'a a ajabahu wanda duk ya ga wani abu sai abin ya bashi sha'awa sai ya ce fa qala ma sha Allahu la quwwata illa sai ya faɗi wannan a abun kayanka ne ka ne ya burge ka abun hawanka ne gidanka ne ɗakinka ne wani abu ne ya burge ka ka gani ya burge ka yau ka gani ka ji daɗi kamar mata kin gyara ɗakin ki fes fes ko ina ko kuma an gyara miki an gyara fesfas kika fito kika gani ga kamshi ko kai ka zo ka gani dan alam buburu na san ku da kamshi ka je ka tarar ga yana an sa nan budu budu ko ina an sa a rigar ka ma dauka an sa ma kan wannan kwandon yawa eh ya zo shi guda goma rigunan yan gudan bardo a waje za a yi dole yanzu ka malar zani kai ina kai ne yawai to yawa kaji kaji dan bano yace wai a wayau da goma abun kife ma kai bai kama ko dai ba wannan kwanda kwanda ne eh ka kawo mai guda ɗaya buka gani shi ma ya rika kifo rigar shi ba sai zo dinga kamshi ba chairman ne ko in ka kasa sai ka yawa <laughs> wai ya kasa shi wala zai zai turo wa aiki to yi kuri ka raba iri dai kana kawo mai kamshi shi ba yana sawa aka ce duk wanda ya shiga irin wannan wuri shi ya ba shi sha'awa sai yi wannan magana ya ce ma sha Allah la quwwata illa Lamta don ruhu aynun to mayu ba za su cutar da kai ba mayu wanda zai ga abu abu ya faɗi "Ciyo ne ayin akwai shi wannan ayin ɗin in ya zo shi ya ga abu ko kai kaga kayan ka sai ka ce masha Allahu la quwwata illa billah in mai wancan ya gani ya ga abun ayin mai ayin to ba zai ma kayan komai ba ba za a samu illa ba ya ishe mu haka ko a tsaya za ka dan bari mu zo wajen nuzulul azab a tsaya nan din an zo fa sa rabbi an yani khairan min jannatika saboda ka ina fata ubangiji na ya bani abin da yafi wannan gonan ta kama kai wa yursila alaiha husbanan min sama kai kuma ya aiko mata da wani wata jifa daga sama wata azaba ta zo daga sama fa tusbiha sa'idan zalqan gonan nan taka ta koma fako wanda ruwa ma bai tsayawa a wurin komi ya tafi ya zama abin nan ba in Allah ya ga dama zai iya yin haka khairan min jannatika abin da ya fi aljanna ka shi ne lahira ya fi wannan gonar takani shi ne Allah ya ban lahira ba wai samun duniya shi ne babban abu ba ana iya zuwa kanar da duniya ka je lahira kai baka da komi shi sa annabi dan ya nuna wa matan shi ya ce mata ku tashi ku yi sallah cikin dare ko da raka'a biyu ce ya ce so da yawa akwai masu rufin asiri a nan duniya amma a lahira su fito tsirara ba su da komi ba su da kowa sai dai wuta don haka ku tashi ku yi sallah ko da raka'a biyu raka'a biyu cikin dare tana yin dalilin rufin asiri a lahira to da ku daure kowa yi kokari ya samu wani abu aka zo ya ce amma ba ma cewa ya a zagaya ma a tado su ma su taso rubba kasiya rubba rubba kasiya fi duniya ariya fil akhirah akhirah so da yawa za a ga wata da sutura da komi da komi amma lahira tsirara ba komi ba arziki komi ya kare wuta ma za a Allah ka tsare ni qala ibn abbas ay azaban min as-sama azaba tazo daga sama wakadhalika qala ad-dhahhak wa qatada haka nan dhahhak yace kuma haka imam qatada shi ma yace wa qala ibn al sai kuma ibn al-arabi shi kuma yace husbanatan shine asaiqa shine tsawa kenan wata mai dimauta mutane wa qala al-akhfash shi kuma akhfash yace husbanan ai marami minas sama wata jifa ce za a jefo wasu abu daga sama a faffasa kamar yanzu wanda ya san jaura kaga ya yi tatuwa ko sun yi an yi aya aka yi jaura duk inda ta bi ta buga wannan wata ma ita ce sai ta kone gaba daya saboda masifar sanyi kitna ko dan adam in aka wuce shi sai dai san dare kifi ma a ruwa mutuwa ya suke su taso in ta gitta ta ce eh rafin ma ya ke kashi wanda ya san ka tawaji ba ko wannan abu ke wani abu ke ta ai wannan jauran in ta wuce kana waje ta buge ka ko yawo ka zo wuce ta kada ta taba ka nan, sai dai ka baro kana San darewa mutum zai in ta bi ta rafi fa rafin wanda ke ciki rafin ya san dare wanda ke ciki su mutu in ta bi ta gona duk abin da ta bi kanshi ya gama lalata jaura kenan wani irin sanyi ne wani irin masifa ce Allah yake aiko da ita kaji ko eh to ai an yi makamancinsa a 1981 da ya buga aka buga malama na akwai wasu wanda suka mutu a lokacin ko eh, eh, kajigo mutuwa ake sosai inda ta bi inda Allah ya kada ta nan ta bi da abin da ta tarar kawai ya gama yawo to kaga wannan husba kaman wannan ne masifa ai in kaga kawai in kuka gani mun zauna lafiya Allah ne ya so wallahi in Allah bai so ba wanda ya isa ma Allah ta zauna ta ko shi wane ne minti ɗaya ya isa a wayi gari a gaba komi wadda haka aka yi gaya masa halal allama wannan imam allama ta shaukani rahimahullah wal ma'ana yursilu alaiha marami min azabihi Allah zai aiko da wasu jifa daga azabarsa imma bardun kun ga wannan kaman jauran da muka ce ko dai sanyi ko imma hijaratun ko duwatsu au ghairihima mimma yasha cikin abinda dai Allah ya ga dama min anwa'il adab na nau'in azaba kun ga wannan jawran nan malam ladabtarwa ce daga Allah tabaraka ta'ala in ya so yayi ladabi dan lokaci kadan sai a dan sako ta kawai bi ta cikin halittu duk abin da ta tare ya gama yawo Allah ka tsare ni qala ibn kathir wa zahiru annahu al-matar al-muz'ij al-bahir ruwa ne irin mai tada hankali mai dan karen yawa alladhi yaqtali uzru'aha wa ashdariha wanda sai da ya rika babbake duk shuke-shuken da aka yi da itatuwa ruwa ya babbake su ya tafi da su wato su biya sa'idan zalakan su waye gari ta waye gari kawai ga ta nan fako ai zarda malsa a waye gari ta koma fako ba komi ciki ta san tsiruwa ma bai tsayawa la zar'a fiha wala nama babu shuka ba ta ƙara ɗagawa ciki wasa'idu zalak sun an ce wuri zalak shine a turabul amlas ne ƙasa wadda ba ta riƙe ruwa mai santsi wadda ba ta riƙe ruwa kwata-kwata kwako ne al-sa'id az-zalaq at-turab al-amlas qala al-imam shawkani wato shine ardan la nabata fiha wato ne ƙasar da babu tsiro a ciki ta zillu hal al alamatu ha, inda aka zo yi wannan ne ƙasa daga ma zamewa suke an zo wurin duk da aka bi sai a zagi duk wanda ya hau bi sai zagi ya je abin da dinsu au ya su bi hama'uha gauran ko kuma ruwan gonan ya wayi gari yadda kace ganin shi yana zubowa yayi nisa a can ya koma ƙasa gaba ɗaya baka iya ɗebo shi falan tastati alahu talaban baka iya nemo shi ko ka so ka ɗebo babu ai taswiru adimatul ma a zo ta koma gonan ba ruwa kwata kwata ai gharun ma'uha fil ardi ruwan yayi nutsu ya koma ɗan karkashin ƙasa yadda za a ɗebo babu to na tafi bi hada Allah ka tsare ni to bai zuwa a ba fa saboda haka sai nuzulul azab azaba za ta sauka Allah ka tsare mu daga azaba na'am akwai akwai sanarwa guda biyu ko uku kuma a kwantar da hankali ba faɗa ba ne daɗi ma sanarwar take da shi na farko shine muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma muna godiya ga ɗan uwa Allah cikin ikonsa ya ba mu dama mun samu maganan wurin nan an kammala biya bayan Allah sun ba da taimako wurare daban-daban ba za mu iya lissahu don wasu mako sun ba da ta suke kada ma a faɗi sunansu to wanda suka ba da saboda shi asali saboda haka Allah cikin ikonsa an gama biyan wuri yanzu saura komi sai takardu za mu samu a fara aiki wannan shine sanarwa mai daɗi saurakar Allah muna gode ma kuma muna godiya ga duk wanda ya ba da gudunmawar cikin wannan al'amari komin kankanta ta komin girmanta muna fata Allah ta baraka wa ta'ala ya biya kowa kuma ya sa a mai shi fi mizani hasanati akwai da yawa waɗanda suke badawa su ce sun bada ma kansu sun bada ma iyaye wani har ya ware ya ce ga nashi ga na baban shi ga na mahaifiyarsa ga na 'ya'yansa maliman ta haka wanda ya ce ga na surukansa ma wanda har yayi aure gidan wannan suruki ya kyauta ma surukan shi ya ce ga na shi ga na iyayen shi ga na surukan shi ma da ya auro ya'yan gidansu duk nasu ne waɗannan duk an yi waɗannan to tun haka tun daga farko tun sadda aka fara har zuwa yanzu can da aka sai na farko da wanda aka sai na yanzu har yanzu muna fata Allah wa ta'ala ya saka ma kowa da alkhairi ya biya kowa kuma ya karbi waɗannan abubuwa Allah ya sanya shi ne zane hasana cikin gaba da muna murna muna gode ma Allah wa ta'ala da muka fita cikin wannan damuwa kuma muna gode ma Allah duk wanda suka ba da sanadiyan wanda suka yi wannan irin taimako muna fata Allah wa ta'ala ya biya su kuma ya karbi waɗannan ayyuka saboda haka yanzu ba gamawa aka yi ba sai a yi haƙuri tunda mun gama biyan wuri daga na abin da zai biyo baya maganan mu aiki kuma Allah ya ba mu dama sai dai yanzu zamu bari mu shiru a huta tukuna a huta a wani Allah ya samu ka samu dama za mu bari ba dan wasu yanzu sun zo suna ce an gama kuma to za su shigo sai aka ce sai ai shirin maganan gini muna da zane muna da abun nan don haka muna so wannan da suka ga shi ma domin yawanci akwai gaskiya waɗanda suna da dama ba ma sani muna tare nan a haka ba mu san inda sai wata rana ka je neman wani abu sai kai ta ganin wanda ka sani ashe suna wurin suna aiki amma tunda ba mu neme su ba to ba za su mutum ba zai zo ita cewa ga abun nan ba sau da aka yanzu abin da ke gaban mu za mu je mu an shi takardu mu je mu yi canji wanda yake da hanya da wajen nan kajis ko ina ne da kuma wanda suke da ita a abin nan duk muna son sai su samu alama abubakar kowa ya ba da sunan shi wanda ya san akwai wata gudunmuwa da zai bada irin wannan lokaci a tashi sai mu tuntube su kawai mu ce to magana nan da ake so muna so aje kaji a yi mana kaza ko muna so aje je da a yi mana kaza muna da zane amma ba mu kai shi ba tun da ba mu gama an sa abin nan ba muna so mu je mu nemi approval muna so komai da za mu yi ya zama na hukuma ta sani ta yi approving kan mu hara wani abu a zo mu mana a ce ba mu nemi izini ba kuma gaskiya ne haka ya kamata yi ma lokacin da muka zo muka fara wannan dan dakin. sai da suka zo suka ce ba ne izini ba Allah ya sa sun zo sun sa rubutunsu na zo kuma na san su aka ce to gaskiyan magana ga yadda ake na ce gaskiya ne abin da ya sa ba mu samu takardu suka ce to da Allah malam daga yanzu ka a ƙara yin wani abu sai an je an yi abin da ya kamata muka ce mun yi alƙawari kaga bai dace ba mu zo mu yi wani abu ba mu nemi izini ba mu nemi abin da ya kamata tunda ba sabo bane abu ne na shari'a wannan shine magana ta daya saboda haka yanzu ba sai mun ta maimaita magana ba wanda ya je isan ma kamar yadda da kuke isar da labarin cewa har yanzu an kibiya to yanzu kuma ku isar da cewa Allah ya sa an samu an biya wannan wuri Allah ya taimake mu Allah ya sa an biya muna ƙara godiya ga wanda duk ya bada gudunmawa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala wanda ma basu bada ba ma basu samu dama ba muna fata Allah ya basu dama kuma ga addu'o'i wannan shine abu na daya abu na biyu kamar yadda muka ce muku ba mu bari ba akwai yiwuwan mu samu nan gaba ma sau da haka shi ma a zo a ƙara dagewa da adda ita adda muna ta yin hanyar da za mu bi wannan su tun da basu abin nan ba za mu ce ga yadda ake ciki ba amma dai muna sa rai insha Allah gaban nan ita ma ina ganin gaban nan ita ma za ta shigo cikin markas insha Allah so da haka ita adda a ƙara adda addu'o'in nan da ake yi kuma muna gaya mana kullum cewa a riƙa yin adda ba mu sani ba fa cikin nan watakila mutum ɗaya ne ko biyu Allah ya sa suke yin adda ake ta cin nasarar nan to kuma Allah shi ya san su da haka muna roƙo a ci gaba da mana da nan ta fatan alkhairi shine wannan abu na biyu shi ma yana da daɗi game da maganan yarinyar nan da aka yi maganan aurenta an yi magana alhamdulillah mutane sun yi alƙaura kuma kusan yanzu kusan an kusa gama alƙauran nan su ma kayan amarya na nan yanzu a ɗakin nan wanda suke alƙawarin gado da katifa har da wardrobe duk an gama an kawo su ma suna nan an kawo an aji sau da aka wannan shi ma yana nan Kayan amarya na nan a can ɗakin rais wanda ke so ya gani zai je ne ga gadaje nan ga kujeru nan ga filulluka ga zannuwan gado an kawo sannan a ofis kuma nan akwai shinkafa akwai baiwa Allah da ta ce za ta ba da buhun shinkafa da ta tashi ta ba da buhun shinkafan da taliya da wasu kayan kayan gara dai na amarya sannan ko wanda ya alkawarin kayan shafa da wane ne waɗannan 'yan liƙe-liƙe da su duka duka suna nan shi ma an kawo su suna nan ya zo nan gaba kaɗan sai sai aure shi ma an ce za a yi aure hudu ga wata in Allah ya sa muna rayu wata mai kama watan sallah to da aka muna so dama na ce a hada kayayyakin a hada waɗanda muka yi mata iyaye a can su taho a haɗu a ɗauki kaya ba su ta sayin da za su ce can ganin su yi auren su ya dai ta zo na ka kace ba lafi insha Allah wani ciki yi sha Allah an kusa an kusa yi to amma abin da aka alkawari ai ka san damuwa shine a ce an yi alkawari ko ba cika ba yanzu ni in aka hada ni ne na rage da zan ba da dubu hamsin ni ma <laughs> sha Allah zan dauko ta ka hada da kaya a bi ka ga ga sunan ga kayan alkawari wannan shine dama ciki ma wani ya kawo dubu ashirin tun kwanaki ma shi ma ya kawo dubu ashirin din shi ya ce a hada cikin wannan wannan wannan abin alkhairi muna fata shi ma Allah ya sanya shi fi ne zani kuma yadda aka yi kokari aka raba waɗannan bayan Allah ko da abin nan ku dubo wancan kare ne fa guda ɗaya to yaya wannan ba fa mutum ɗaya kaɗai aka yi aka yi maganin wannan ga dai ita farko ga wanda zai auren ga danginta ga dangin shi duk an yi dalilin sun yi aure ta dalilin wannan kuma an yi masu wannan abu ai kaga ba karami abu bane sannan babban abun ba mu san abin da za ta haifa ba idan Allah ya kaddara ta haifi ɗa ko ɗiya wata rana zai ji labarin cewa wasu al'umma ne ɗan uwa musulmi su suka yi sanadiyya a wurin nan aka haifo shi shikenan to saboda haka wannan babban abu ne muna fata Allah ta baraka wata Allah ya taimake mu saboda haka ina mana murna akan wannan abun nan murnan ta isa wa da Allah kaddara su zo a ce ta sai mun gaisa wallahi zan gaji <laughs> kalau zai ta to oh, wala barka dai barka dai barka mun gama ta yanzu daga da guri kowa yayi addu'a ga waɗanda Allah ya taimake su wanda suka bada gudunmu wannan kada ba ruwanka da mi aka bada ko kwandala ɗaya ce mutum ya bayar kawai kai addu'a wanda suka yi wannan abu Allah ya sa musu ya saka musu da alkhairi Allah ya sanya shi mai zani hasana cikin kowa na gaya maku in abu ya tashi gwargwadon halin sai yake akwai mai karfi wanda zai yi na mutane da yawa shi kadai tunda wasu ɗari biyar wasu miliyan kaza wasu miliyan miliyan wasu miliyan to ai ka gaba dai wani wani kuma shi naira naira gare yasa na gaya muku idan aka je daji aka ce an je cikin daji to rangiwa ya karya itace zomo mu karya ciyawa kowa sai baccin gajiya daidai karfin sa yayi ko ai daidai karfin sa ba karfi ɗaya bane abinda dai muke fata shine Allah ya ba mu ikhlasi da niyya kuma Allah ya sanya wannan abu ya zama fi mizani hasana cikin gaskiya muna murna yau muna jin daɗi sosai Allah ya kaddara tun zan nan ya kamata a yi bayani amma saboda wasu dalilai gaskiya ba a yi ba sai yau saboda haka muka gaya ya kamata a gaya ma yan uwa Allah tabaraka wa ta'ala ya mallaka mana wurin nan yanzu din namu ne sau saboda haka sai mu abun nan saboda haka mu ma za mu ce masha Allah la quwwata illa billah rafi yayi daidai na tafi bi hada subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحدد أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن راض عنا واحشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها عبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين